الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بسم الله الرحمن الرحيم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 وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka ina sake mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddari haduwanmu a wannan masallaci mai albarka kuma a cikin wata mai albarka kuma ya haɗu da rana mai albarka rana na laraba muna addu'a da roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon aiki da nasiha da wa'azi da tafsirin da malam ya yi mana za mu iya cewa malam ya kammala komai to kuma bai bar mana abun faɗa ba kuma yace a sake ɗaurawa to kuma da yake kuna goya wa malam baya da ya kammala ya tashi sai na gaba ku tashi ba abun naku sai nake ganin abun yar kure ne wato ya kammala bari ku kure ku ga me za a ce kuma ya gama faɗan komai da ni da ku ya ba mu darasin ya kamata ku ne ku tashi ku ɗaura dan babana ya fara karantar da ku ba kuma ba bara ba an daɗe ana yi ya kai a ce kuma kun zama malamai an fara tura ko wasu kuna bayarwa amma sai kuka yi likimo kuna daɗi ba in kun fita sai ku yi kawan ba malamai ba saman Allah da mun gane za mu tona wa malam asirinku ko din yanzu kun zama boska a ilimi tafsiran da yake muku ya nuna ba ta an sake cewa komai ba to Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi Allah ya nauyaya mizanin kyawawan ayyukansa a aka ce wai wa'azi baya kaɗan ko kuma baya yawa hadisi ne ko a tasirul awwali wa'azi baya yawa baya kaɗan idan aka yi wa'azi ba a yi aiki da shi ba wa'azin ya yi kaɗan ko ya yi yawa a ƙara ke nan ba to mu mu muna roƙon Allah Allah ya sa a samu kaɗan ko mai yawan da za a yi aiki da shi annabi yana cewa wa mal ilmu illa al'amalu bihi ilimi ba komai bane sai dai aiki da ilimi shine shine ilimin duk tarin ilimi in ba ya aiki da shi bai zama ilimi ba haka duk tarin aiki in babu ilimi ba za a samu dacewa ba da haka sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu sun tabbata a samu ilimi kuma a samu aiki al-imam al-khatib al yayi littafi mai suna ittiba'ul ilmi al-amal abin da yake tabbatar da cewa an samu ilimi shine a samu aiki to muna zake kira kuma ba za a daina kira ba kullum kuma kullum ana faɗa muku kuma malam da ya gama wa'azi yanzu alaram mai ya sake jan aya walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahu babban abu a wa'azi a rika yin aiki da wa'azi din a rika ganin ke da kike zuwa islamiyya makaranta a rika ganin canji tattare da ke kuma wani abun da zai sake burgewa game da al'amarin ku in an kalli masallacin kusan dukkanin ku kuna sanye da uniform na makaranta na islamiyya kun fito tun ɗazun sassafe kenan kuka yi karatu a islamiyya kuka shigo masallaci ku zuwa wa'azi ai gatan yayi yawa za a ce ga ilimi ga wani ilimi na tafsiri kun ga za ku koma gida da abubuwa masu yawa nurun ala nur in ji malam haka haske akan haske ba kowa Allah ke mata irin wannan zabi ba sai wanda Allah ya zaba wallahi duk wanda ta tsinci kanta a irin wannan hali a irin wannan rayuwa ga azumi ga islamiyya, ga wurin tafsiri wallahi ki gode wa Allah yanzu din nan da kuke ganin kuna nan ana azumi ko to akwai gidajen shaye-shaye in kun je za ku samu mutane maza da mata dan yanzu mata su ma wai sun waye sun gane a ke shaye-shayen ba ci gaban maza ne kare ba za a bar su a baya su ma sun shiga suna yi ko karya na yi yanzu kun ji akwai gidajen shaye-shayen da za ku samu 'ya'ya mata sun je shaye-shaye Kunga ba a maganan azumi kenan ko to sai kuma Allah ya zabe ki ga azumin ga zuwa islamiyya, ga zuwa tafsiri ai alhamdulillah a zamanin baya ba a samu al'amarin haka ba a zamanin baya an lokacin da an ɗauki mace ba mutum bace ba ma gaba ɗaya kwata-kwata ba a sa ta a layin mutane aka zo aka yi ta yin zama tsakanin turawa suna ganin to mace a wani layi za a sa ta wasu ka ce mace a sa ta a layin chimpanzee wasu ka ce a sa ta a layin birai wasu ka ce a sa ta a layin kwari wasu ka ce a matsayin ta ya ɗan fi haka to amma a sa ta a layin mutane suka ce ba ta isa ba kuma matsayin ta bai kai ba don haka a bar ta tsakatsakiya la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ita dai ba ta cikin mutane ita ba ta cikin dabbobi da ka a barta a tsakatsakiya amma addinin musulunci yana zuwa sai tabbatar da mace mutunci sannan mace tana da kamala kamar yadda ɗa namiji yake da kamala inda ake samun mace ta zanto naƙisa ba ta cika ba shine idan aka zama mace miskiniya ba ta da miji to wannan ba ta samu kamala ba kamar yadda aka samu namiji bai da mata ana ce mishi goro ko tuturu bai samu cika ba to ita ma haka ba ta samu cika ba wasu harari ala ramani ba ruwana ha idan aka samu haka sai a ce to anan an samu tawaya na rashin samun kamala na aure amma musulunci mai da mace a matsayin mutum yanzu wani littafi ne a hannuna almar'atu fi Habil islam mace a farfajiyar musulunci na wani malami abdurrahman lawal adoro alkashinawi wani malami ne a katsina ya rubuta ya sa yadda matsayin mace yake a wurin turawa ya sa matsayin mace a littattafan attaura injila zabura har a wurin turawa na yanzu na amerika da abin da ya shafi yankin rasha italiya da makamantansu da irin yadda suka ɗauki mace a cikinsu akwai waɗanda sun ɗauki mace kaman hada ne na sayarwa yadda ake sai da biskit da cingam a shago haka suka ɗauki mace wannan shine ra'ayin mafi yawancin turawa kafiran duniya sun ɗauki mace yadda ake sai da kayan shago ba su da bambanci da haka so da yawa in kun ji za a yi bikin sarauniyar kyau to akwai wani manufa a ƙarƙashin ƙasa tun da kuke bari za ku rika amsa tambaya ba tun da kuke ji duk shekara ana fitar da sarauniyar kyau na mata kun taɓa jin an yi bikin fitar da sarkin kyawu a cikin maza me yasa saboda ko kayan sayarwa ne in kuna kallon talabijin tashoshin satellite sai ku ga ana tallan omo ana tallan makalin ana tallan biskit ana tallan ko har waya a ce ga wani waya sabon yayi ga wani omo ya fito ya fi fitar da kaya ga wani kaza don an ce ga wata sarauniyar kyau gwarzuwar shekara ta bana to me ake nufi ita da omo ba bambanci amma ita jaka tana ganin wallahi ana yi da mata ai abun masha Allah ai abun kaza kaza wannan wayewa ne a ce an kai ki baya ne ke baki sani ba idan aka zo za a yi in aka gina gidan mai sai a sa mace za ta zo ta sai da mai za ki rika yin kwalliya za ki rika sa hijabi da niqabi to ranan za a sallame ki dan ba islamiyya kika zo ba zaka ba batun niqabi zaki cire niqabi ki an an yi miki mutunci a ɗan rata ya gele ki nuna jikinki ki kwalliya sosai makeup mai kyau wanda in salarin ki dubu goma ne to a wata sai kin kashe dubu biyar a mai da kayan kwalliya kuma manku da kayan kwalliyanku ya fi na kowanne tsada ko ba haka ba to duk ki kace a can duk wanda ya zo sayan mai in ya kalle cikin haɗu canjin shi naira biyu da sule biyar to alaji akwai canji ta ke kuma bari haba da Allah ji me za a yi canjin nan in tsara gidan man riba dan ba naira biyu da sule biyar ɗin da za ki cire ki sa a cikin pot ki. ya tafi riba ma gidan mai ba a karɓan canji amma ka samu namiji mu keke to kai ba ka ban canjin nawa ba ne sai eh, ina za a samu canji haka wasu zuba mai na sauran canji amma ita ina riban gidan man ne ba riban ki bane da biyu aka saki an mai da ke ki zanto haja in ba haka ba duk duniya ku gaya mun wani halitta wanda ya fi da gata kar ku yi kwana-kwana akwai wani halittar da ya fi da gata babu wani halittar da ya fi da gata amma fa a musulunci ne gatar in kun gama ta ta wulaƙantu to ɗayan biyu ne ko ta faɗa a mugun hannu wanda bai san darajan ba ko kuma ita ɗin ce ta jefa kanta cikin matsala amma ba musulunci ne jefa ta cikin matsala ba wacce ita a rayuwanta tun lokacin da ta zo duniya tana hannun iyayenta komai a yi mata ita yar ce ba ran da za a ce ta je ta nemo abin da za a dafa a gidan mahaifinta babu rana in ta tashi aure a aurar da ita gatanta na wurin iyayenta ya dawo hannun mijinta haka ba ta gama rayuwanta na duniya wani gata ne ya fi wannan yaushe za a kira ki a ce wai ku fito zanga zangar neman 'yancin mata kuma ki karbi kiran wai kina cikin masu nemo wa mata ‘yancin kai, musulunci ya sa ki a takunkumi a bauta kenan? Kafin zuwan addinin musulunci, ba ana maganar ki samu gata ko wani abu ba tukuna, ba ana maganar ki zama baiwa ba tukuna, a haife ki ke mace ki samu ki girma, ai sai an yi sa'a, in ba ka ba kina zuwa duniya za a kashe ki. wanda ya kashe ki to zai samu matsayi wanda aka samu ya mace ta girma a gidan shi ai kaskanci da wulakancin rayuwa ya kare mishi in ya zo yana cika baki a cikin mutane a ce kai akwai asarar rewawa ma irin ka? har ka haifi ya mace a gidanka kuma ka kyale ta in ya zo majalisa za a wace a barci an daina zama da shi wai wannan solo biyo ne garaji bai waye ba bai ci gaba ba an haifi irin ki a gidan ya kyale ta bai kashe ba هذا في الجاهلية نعم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب نعم مالا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون يرده في التراب ألا ساء ما يحكمون Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan ɗayan yana zaune matar shi dama tana da juna biyu aka zo aka ce to hajjiya ta sauka ya tambaya me aka samu aka ce ya mace to wannan albishir din sai hada mishi rai zalla wajhuhu wajen to zai yi fuskan shi baki kirin min zo ma bushira biri wai an zo mishi da mummunan albishir a rasa me za a ce ta haifa zai ya mace to kullum yana cikin bacin rai in kun ga yana murna yana farin ciki ya je ya binne ta da rai zai fara tunanin a yumsibuhu ala huni yanzu ya ci gaba da girmar da ita amma yana fuskantar wulaƙanci cikin al'umma da abokai am ya su rufe turabi ko kuma zai binne ta a cikin ƙasa kawai haka zai rika cewa a jahiliya haka ake yi akwai wanda ya ɗauki ƴarsa ya je ya binne bayan zuwan musulunci na an zauna gaban annabi sai tagumi baya magana kullum tagumi kullum tagumi a watsi baya baya tafi sai kowa ya tafi rannan annabi an wace gan shi a ya tagumi ya ce zo kai me yasa kullum sai ka tagumi tagumi haramun ne babu kyau yin tagumi amma za ku ai da kun ga an yi tagumi to ba a cewa akwai lafiya ya dai lafiya wanda na ga kin yi tagumi to rayuwan ne kaza kaza a'a tagumi haramun ne hadisai sun hana annabi ya ce me yasa na kai kullum a tagumi kake yace ba dole in yi tagumi ba kai ka zo kake karantar da mu Qur'ani kai kake gaya mana mai Allah ya ce a cikin Qur'ani ka karantar da mu wasu ayoyi guda biyu waɗanda Allah madaukakin sarki yake sa wa idal mawhudat na'am wa idal mawhudat su'ilat bi ayyi bi qutilat yace ka karantar da mu cewa Allah ya ce wa idal mawudatu su'ilat duk wacce aka binne ta da rai ran kiyama sai Allah ya tambayi wanda ya binne ta da rai bi ayi zambin qutilat din din ne sai ka kashe ta sai na ce to haka ne to ne sai fara kuka yana hawaye yace akwai lokacin da aka zo aka mishi albishin matar shi ta haihu tun daga ranar ran shi a bace da ya shigo gida ran shi a bace matar ta san me zai yi ba sai ta ce ina ka alfarma wahalan naƙuda da zafin haihuwa da na sha ka ɗan ƙyale ta ka ɗan share watanni in ɗan mayar da wahalan da na sha in ɗan kalle ta in ka je ka binne ta na ɗan ji sauki sai ta shi kenan tun da kin ce haka wata ɗaya wata biyu ya zo sai ta sake kashe shi da salon zance irin naku na mata kaza kaza kaza kaza shi kenan sai ya hau gobe ya zo haka jibi ya zo haka yarinya sai girma take har ta zama budurwa kuma ta zama budurwa ba sai ga su sun fara zagayowa kuma suna so amma kuma ya je majalisa ana zagi amma kuma an zagayo ana son ta don ba hauka ba ka ce an haifa maka ya mace zaka binne ta kai kai na kudan ka haihu ko wata wata su kuma da ba su girma bai na zaka aure ai jahiliya kenan yace wata ran fata kai budurwa ya ga al'amarin ya fara girma kawai yana zuwa sai ta ki shirya sai wata ta inna kai kuma shi kenan yace a a yarinya kam ta kai budurwa manema sun fara zuwa bata san dangin da na ƙauye kawunnai kakanni da sauransu bata shirya mu je ka gansu mu nuna to ta fara samun masoya su fara shiri akwai biki nan gaba to to aka shiryar ta ita aka haɗa mata kaya aka yi kaza ashe ya koya diga a kofan gida suna fita sai ya dau diga yar ta ce ba bari in rike maka a ce ba ta ta haɓa baba a ka ta karfe digan ta rike suka fara tafiya suka shiga daji suka shiga daji mai nisa ya je samu rijiya ya jefa ta yana kuka ba yana jin zafin jefa ƙyar shi sai ihu ya ce da saura ke ba ki mutu ba ya tun dutse ya jefa ya ƙara ya kira sunanta ya ji shiro sannan sai ta yawa za ta ce ya ce ne kullum in na tuna ayoyin nan sai ya rika kuka ya ce annabi ya ce da a ce ko da musulunci ya zo mutum ya musulunta za a iya kama shi da laifin abin da ya kafin zuwa musulunci ya ce da kai zan fara hukunta ka amma ka ci sa'a al-islamu ya jibbu ma qablaha in dai mutum ya shigo musulunci duk abin da ya kafa musulunci an yafi da ku dubi yancin da musulunci ya fito muku da shi da ba a saukar da ayoyin nan ba da har yau haka ake da ina tafsirin mata to ina kike za muku tafsirin to dalilin ayoyin nan ne ɗan ba ka ba magana to mu ma su kuna da akwai magana mu ma su kuna ɗan uwar da ta haife mu ta tsira mun sha in ba ta tsira ba to mun tafi eh mana ai haka abin zai kasance wadda ta sha ta sha da yayan da za ta haifa wadda aka kace ta an kace ta da zuriyan da za ta haifa nan gaba kenan to sai Allah rufa asiri musulunci ya zo ya hana aka samu wannan yancin to tun da musulunci zo muka samu yancin kan in musulunci ya ja baya to shine za mu sake fadawa cikin bauta haka aka zo aka sake tsintan kai a wani lokaci a ƙasar nan mata suka wayi gari kamar bayi din ne aka na nan shehu usmanu dan kodiyo ya zo ya fitar da mata daga wannan kangi na bauta domin kafin zuwan shehu usmanu dan kodiyo ana rayuwa ne musulunci a baki amma aikata ba rayuwar musulunci ba ne har yi wani littafi mai suna tamyizul kafirina tamyizul musulmi na minar kafirina bambancin musulmi da kafirai rayuwan gaba daya rayuwa ne mara kyau idan aka ce ga mace ta yi aure to za su rike gidan ne da mijin a damuna ya je ya yi noma a rani ita kuma za ta duka siyar da su a rani za ta je ta yi talla za ta je ta yi barema ta yi gandu ta yi kaza sai dai a raba rike gidan yi wa yara tufafi za a raba menene menene sai an raba haka ake rayuwan kafin zuwan dan ya zo tarar da al'amarin a haka aure ma har da auren sadaka kun san auren sadaka a aiko yawwa sai a ce wannan an cire ta zakka za a ba da ita a matsayin zakka wannan wannan kason malam sai a samu wata a gidan wani alabi amma ta zo na kasasciya eh, wani gefenta ya canye ko tana dingishi ko makauniya a ta wani rabon malam ne sai a samu malam mai karantar da alkur'ani a anguwa a ce malam ga naku nan wannan sadaka sadaka Ina hadisi sai mu ji annabi yana cewa in mutum ya mutu komai ya yanke sai abu uku akwai sadaqatul jariya malaman lokacin ka fassara wai sadakan guduwa. sai ce to wannan sadaka ce sadaka wa malam aka aka yi kai da ka sai a zo a daura auren a matsayin sadaka ko kuma a samu malami ne yana da ɗa sai a samu wani ɗaya cikin almajiran da da ta ce to ga yar malam an baka sadaka to za a daura auren babu sadaki auren sadaka wai yalla kenan dan kodiyo da ya zo ta fara wa zai wannan ƙarya ne maguzanci ne a musulunci ba auren sadaka a baya bayan nan ma an rika yi Shek Abubakar Mahamudu Gumi Allah ya kan shi shi ya zo ya sake yakan al'amarin a musulunci ba auren sadaka wai an ba da ke a matsayin sadaka a aure bai dauri ba aure yana da sharuɗa a cikin sharuɗan aure dole sai an ba da sadaki sadaki wajibi ne sadaki sharaɗi ne a aure in babu sadaki ba aure in ma akwai ikon yafe dukiyar sadaki to ita da za a aurar da ita ita ce take da hurumin yafe sadakin kuma ba ta yafe sadakin haka ba sai dai a bata ta ɗauki kuɗin sai ta so ta ɗibi wani abin da cewa an gwanga shi na ga kana da shirye-shirye da yawa a ji a gyara mana falon da kyau da kyau ko kuma a ba ta ce to ga kudin sadakin duk na bar maka Allah ce fa in duk na lakum an sai ne na wa atun nisaa sadqatihin illa fa in qilna lakum an shay'in نفسا Allah yake cewa wa atin nisa a ta na nihla ku bai wa mata sadakin su nihla a matsayin tilas dole hakkin fa in ibna lakum amma in suka daɗaɗa muku ta ɗau wani abu ta ce gashi na bar maka halak malak Allah yake fa kulu hani mari'a ku ci shi da daɗin rai amma in ba ta yafe ba in ka cika ci haram ba laifi a yi auren bashi amma an yanka sadakin bayan aure zai biya amma in ya ci biya hadisi ya zo ran kiyama za a tashe shi a layin barayi dan bai biya ba ai ana samu ku je ofishin civil defense ɗan sanda sai ku ta ganin an kai kes haka ya aure ta zai biya zama bai yi daɗi ba kuma an rabu zai ki biya a'a sai ka biya don haka in ta ce gashi to gashi shi yasa kun san al'amarin auratayya din nan mun dan bar shulda ne shi yasa kowa sai ci ubai da ya dan ya sharho kowa na cin kwakwa yanzu biki ya tashi ango yana cin kwakwa amarya tana cin kwakwa wai ba cin kwakwa ko iyayen amare ko kuka fi cin kwakwa ko bangaren ango suka fi cin kwakwa eh ko bangaren amarya to kun ga arzu ya tsari kasa kasa ko haka kuke cewa amma yanzu duk inda za a zo wa'azin mata gora in sai sami yawwa malam kun je ku ba su kashi a wa'azin wallahi suna tsawwala al'amarin aure ba kashi kaza kaza ko kuma an zo kan ku ku ce laifin su ne ai kun fi kashe kuɗi to kun ga yanzu an zo babin a al'amarin sadaki ba ita amarya ita take da haƙƙin kuɗin sadakinta to ko ku yi shiru ko mu ma mu shiru dan dama azumin tana kasa tana dago an kuka ci gaba da surutu ma sai mu huta Allah madaukakin sarki ya shar'anta a bada sadaki sadaki haƙƙin amarya ne ba a yadda ku karba ku siya mata gado da shi ba ba a yadda ku karba ku saya mata katifa ba ko firiji ko keken ɗinki ko tv plasma ba duk kuna yi ba yanzu duk an gwanin zai aure zan ga ya fitar da kukkukan tv a ɗakin shi ko ya kai ya gwantar ko ya bar wa wani abokin shi yaya ta zo da plasma ta zo da plasma in abokan sun je ina hajja ina kaya masu nauyi nauyi ina masu glass glass da ba a so su fashi yan sa ido yan bin kwakwaf ya dai wurin yin da ke da ɗan husuma haka to kun ga al'amarin ba haka ba ne kuɗin sadakinta ko nawa ne ku ba ta hannunta ba ruwanku me za ta saya da shi in ta ga dama kullum ta yi ta sayan awara da yamma a layin ku tana ci har ya kare kuɗin ta ne in ta taimanta uwa za ta rika shiga saya tana sha kuɗin ta ne a menene wani abin da kuke su murus murus din nan yawa a ci murus za ta rika cin a ci murus da shi har ta cinye kudin ta murus ba ruwanku kudin ta ne lollipop za ta rika ja ta ja ku ne wa atun nisaa ne hala? kun da ka malam ya karanto ku ba ta haƙƙin ka ne amma wallahi yanzu ana barwa ta da daga kudin nema ana barwa ya tafi akwati a'a katifa gado waye waye kushin to shi ma ango yana so ta zo da gado da kushin da tv da waye tsiya da wata tsiya kuma yana so a rage kuɗin sadaki ko kuma ba kwa so a rena 'yarku? don haka taje da komai da haka har ta kirkiro mun da kullum kuna cikin rigima da rikici a al'amarin aure din yana bukatan a zo a yi wazi cikakke a kai amma ba shi ne gaban da muka ɗauka ba amma akwai abubuwan da ya kamata a gyara a ciki in aka samu gyara akai al'amura da yawa za su gyaru za a fara neman goraye a raka. ramadan zai zo a raka wa za a buga mishi goro ta shi ka sha ruwa don an bi tsarin musulunci za a nema babu amma yanzu tana son aure yana son aure amma al'amarin ya yi tsada da haka yana tsoron tinkara aure kar a ce ya fito ita kuma tana son aure to ya za a yi wani hanya za a bi a samu sauki kun fara duba al'amarin eh kun taba ce malam ya muku wa'azi a bawa hanyoyin da za a samu saukin aure ba ku taba faɗa ba ko a bari a haka a ci wuya kawai a bi hanyoyin da za a samar da sauki da wannan yin imam ya zo sai a sanar da shi za a ce to ga abin da kuka ce za a zo a yi wa'azi a kai amma da sharaɗin zai wa'azin zan zo in gabatar kowa ce ta yi rantsuwa da Qur'ani in an yi wa'azin to daga ranar za a fara aiki da shi. Kuma mazan an zo tafsirin maza kuma a yi yarjejeniya a haka. In an yadda kowa ya gado a wannan ka'idan za ku yadda sadaki ko dubu biyu ne a karba. E eh, yadda zai ba da dubu biyu. Yadda ya yadda ki zo ba gado, ba katifa, ba TV, ba biribi, ba ba ba ba in ji ta kabiru gwalgadin nan duk ki ya yarda ki zo empty zani ma sai na jikin ki ai ke matar ki ce shi zai rika kawo wanda za ki miki ado da shi ya amince ai ba za ki ki karban dubu biyu ba ko na ko dubu ɗaya da ɗari biyar ko ɗari biyar za ku karba ta aron bayan ko ta yadda wa ƙarya kuke in aka yi haka alamarin zai gyaru to za mu wa mazan za mu ce ga abin da kuka faɗa in dai za su cire idon su daga duk me za ku kawo daga duk abin da za ku zo da shi ku zo ɗanki da fi sul da trasul yaren bos ɗin na sanfisa in ya yadda ko ma kun yadda ko ɗari biyar yadda za a ɗaura auren ko inda za a haka da an ji daɗi kun ga Fatima ‘yar manzan Allah, kuna jin sunanta, kun san tarihinta, kai ba ku sani ba nake gani. Yawa kuna ci ne kawai ba, da shi kenan, kuna ci ne kawai. Sai wata ran za mu zo mu muku tarihinta. Kun ga da dai aure, an raka ta da taburman kaba, kun san taburman kaba a yi, to da shi ya aka raka ta da shi. Aka na makalla ya haɗu aka yi. ya mun lailu mana ya a ta sallah kan wannan tabarma da tabarma ka ba ka rahota amma ko yanzu ga don makon kun daina cewa na karfi na kafin tocin garin nan makon zai kai is all modern hmm, Italian bed, Indian bed, Dubai bed, ko ni garba ta taba zuwa ba, ko ni garba ta taba zuwa ba, kai eh, wata ba ta taba barin biyu local government ba, tana kiran gadon waɗancan ƙasashen. su wani tsiya irin da ɗan Najeriya fi sabilin layi gadon ɗari da abu to kuma da kuɗin sadakin aka dogara ya kan yi je neman aure an zo bai zuwa a sa det uban ya ce ya haƙuri sai rani kun tara ba ɗan da fureta yarinya ta ce sai sai gadon Italiya to masaran gidan ma da ƙyar sai ya yi noma kuma an gowa yana jiran wai a rahoto da buhun masara Ga ya yi yawa buhun masara buhun shinkafa buhun siga buhun kaza wallahi to sai ku ga al'amarin ko an goya kashe kudin zai kashe kudin shi ko ta wajen abinci sai ka ga in wayan ya rami kamar marken lema a barkon aure in an yi aure ku ba da wata ɗaya an zai murmure dan an zo da abinci to Hadda ita itace wai ba ko hadda tsintsiyan share daki hadda murhu kai Allahu akbar ai abun ayi <laughs> oh to wato kudin da suka ce yana fita yana fita da aka a bari a tura haka kenan wanda ta ce eh to dai wannan sai abi balance za a zo a yi zaminan maza da mata in an gama wa'azin sai a tattauna to wa'azin nan da aka yi mai feedback me ya kamata a duba a samar da gyara a ciki sai a samu aure irin na musulunci amma yanzu za a kai akwati jiniya na raka kayan akwati sai ko sarki baya samun irin jiniya wallahi ko sarki baya samun jiniya raka akwati motoci hamsin motoci talatin wai ana raka kaya har yanzu an fara yin katin kai kaya a bayan na ce kai kayan wani haɗuwa lokaci kaza a yi kattikattin maza sai kuma ga kinan yar islamiyya da tafsiri kina tsakiyar maza ana kai kaya ke ke uwar adaje ke ke uwar ɗaki ke kuma gayyar soɗi kuna cikin maza wata an tagula ta a cikin keke na fe tsakiyar maza a juya a juya a juya wai ana kai kaya fi sabilillahi a ji ana kirga kayan nan gargawa ne suke daga suke kirga kunya ya bar ku me yasa aure zai zauna lafiya auren kunyan ku yake kun ga akwai matsala to wannan matsala ne a cikin babin aure sannan wai a zo za a kai amarya sai an samu waɗannan motocin me laifin in za a kai ta an yi alfarman duniya a samu wasu mata manya guda biyu su sa ta a keke na su kai ta karatun nan ba ku gane kan ba ko ya zo bai sai na yi zafi ne to ai zo wurin ai kun tabo ni ma na na Aisha wacce ta kai ta matsayi ta daga mun hannunta a nan in gani a'a akwai a kun yadda babu a me aka kai ta zuwa suka kai ta jiniya nawa aka yi kawayen mahaifiyarta ne suka kai ta da kafa da na aisha wai har ki hauna Na ba ina yawa ne ba o da ne ba a daɗin ba da wakai wal da wal jihala to akwai da wakai, akwai jakuna su ne motoci haya ne bulma a wancan lokacin ba kai ta kai ba wato dai a barki ki ɗana ranan in ɗanin mota ki haƙura ran da kika mutu za ki ɗana in ko makabartan kusa da ku za mu ɗaura a mu? eh mana wa amala har rijalu ala din ba kai hadisin ba haqqul mubin to za za ki ta mota makara makara huta wallahi hutu kina kwanta an daga ki na mota ba akwai gargada ba barci kike ba wancan barcin gaba ɗaya ne kai wata ba gane karatun nan ba kai malam karatun ya zo bai bai haka ne ba musulunci in ba haka ba mahaifinki sai ya samu wata sai ya kai ba ku taɓa jin labarin gudun sa'id ibn musayyab akhirul mutaqaddimina ba ɗalibin su kwana biyu bai zo karatu ba bayan kwana biyu ɗalibin ya zo ce abdullahi kwana biyu baka zo karatu ba ta tara maka Allah mata ta ce ta rasu yadda Allah sarki Allah sa ka yi aure su ta tara maka Allah kwanan nan ta rasu ba sati ɗaya ne wata ɗaya yace to ya zaka zo na ba mata ta ka ba kake ne dan ta rasu yau sati mai zuwa ya aure ya laifi <laughs> na oh, bai yi ba ah, na'am yanzu na gane abinda da ya sa abin da ya sa Imam Sayyid daula bai rufe tafsirin ku ba kullum yake ba mu ashe ku yi sauka ba har yau a a a to duk wani sabon karatu bai yi ba bai yi ba duk karatun da kike a aji wani wani na za ta dama akwai kwantacce suna tare to dama ya zo na da mace daya ai Allah ka raba mu Allah kar ka sa mutu da mata ɗaya oh ba za ku mun amin ba Allah ya sa mu cika dokan Allah kafin mu mutu kowace mace Allah sa mutunta ya yi aiki da ayan Qur'ani yawa lokaci goma to a bar surutu mana amin kuma akwai sharri na a bayan amin to an yi amin a yi mu ci gaba ya za a ce bai yi ba sa'idu bin musayyab akhirul mutaqaddimi yace ya ba kai aure bai ce to malam ma wa zai banka ba abunda na mallaka sai dirhami biyu kamar yau ya iya dubu biyu ya mallaka a dubu biyu wa zai ban mata a ciki a tiri sadaki a tiri na akwati wa zai ban yace ne in na baka yata kana so aka yi Allah wa zai ki yace to na baka ya ce akramaka Allah na karba yadda ka dirhami biyu yadda gashi yadda sauran ɗaliban kun shaida suka ce tuntuni yadda masha Allah aka ci gaba da darasi cikin dare sai ja miki sallama Wa ke sallama shi da mahaifiyar shi a gidan sai ja ce sa'idu ne ba ce malam sa'idu ba ko kuma waye ne <coughs> a ce shek ya yi ba waye ne sa'idu sai duba tun madina bai san wani mai suna sa'idu ba sai malaminsa yana ta sai ga malami karmakalla to kai da kanka kuma sai ta eh ai na aura maka mata ina gudun kar in kwana da matarka a gidana ban ka maka matarka ba Allah ka bani na rike matar wani shine na ka maka matarka akramaka Allah to kaza kaza ta magana ya kare ka ji tsoron Allah ka rike amana ki ji tsoron Allah ki bi mijinki wassalamu alaikum nayi gaba sai ta tafi shikenan ya shigo ta mahaifiyar shi ma kin ji abin da ya faru ga shi ba dama ka ni ga abin da aka yi dazun ni na doka wani abu ne sama sama ashe da gaske ke wai auren kenan sai ta ce to ba ni ita ai ba a ba da amurka sai an kintsa ta an shirya ta mahaifiyar ta karfi amarya aka kintsa ta na kwana uku aka kai mishi amaryar shi shekara ɗaya ko mahaifiyar ba ta taɓa zuwa ta duba ‘yarta ba kun san daga cikin abubuwan da suke kawo matsalolin aure akwai zuwan surukai gidajen ‘yarsu musamman ba a samun ɗaya biyu tsakanin miji da mata ba a rasawa don ana ɗan samu misali ya ga mahaifiyar ta zo yau gobe ta zo sai a rana ka za sabani zai ce dama ai dama ai dama me ka faɗa dama ai dama ai to zai zo ta na sani wannan haɗuwan da ake da biyu ne sai fara kawo zargin abin da kuma ba shi bari bayan shekara ɗaya uwar ta tashi zuwa duba yarta aka zo da kayan abinci menene menene har baiwa wacce za ta rika yi musu hidima da aiki aka zo aka duba su kun ga yar da aka aurar din jikar abu huraira ne dan sa'idu ibn musayyab ya auri yar abu huraira shi na ka samu wancan auren da kafa ya kai yar shi ke yau in baban ke kai ki zaki ce ne wata ta fara sharhi wallahi wallahi akwai bayani ai yanzu akwai wasu iyaye maza ba da sun fara jajirtar su kana ka kayan lebe gida in mijin ya yi niyan yi ya yi ya ake in ta je taru da kayanta uwar in ta fara mishi wani tafsiri a gida uwar amaryar domin tana tafsiri ya gane in yi ganewa to sai a fara ɗauka da zafi eh kai ka za ba za ka zama ɗaya da mutane ba kaza kaza to musulunci ya eh, yi musuluncin kai kaɗai ne yi aka saukar maka musulunci kaza kaza sauran yan mutane to gidan malam wane ma an yi to na ba ta baro shi ne mazan suka ce wai mata da sun suna zuwa Islamiya? suna aiki da karatunsu wallahi da an ci gaba ko je wani ya gaya min da na ce so dai ya kuma kake gani da ba sa zuwa ya ce gaskiya kan ma ba suna zuwan kenan ya ce so ka gani yanzu wan zero ne a kanku kun zo ya yi ɗan ba ku yi aiki da shi ba to 1-0 ɗayan ya wuce an kun yi aiki da shi kuma to shi kenan kun gama final to Allah za mu ikon tabbata abubuwa za ku yi aiki da shi ya ku ku ne uwayen nan gaba ba in ba ku gyaru yanzu ba to za a zo a yi muguwar uwa nan gaba ko amma al'amari ya gyaru tun yanzu to gaba din za a ji dadinsa shi al'amarin musulunci in za a yi amfani da shi kowa zai more kowa zai ji daɗi wato babban abin da ya katin matsalolin nan da kuke gani rashin yadda da juna ne kuma amana ya yi karanci kuma annabi ya faɗa dama daga cikin alamun tashin kiyama amana zai kafi mu ba mu yadda da ku ba ku ba ku yadda da mu ba ba yadda ne idan aka ce ba kai kayan lebe tana ganin maza wallah ba zai taba tinka mata kaya ba maza in ya ce a'a ai ke mata ta ce kayan ne zan zaki wa ado ai dole ya rika hmm, ko din ne abun yarda ko ba ka karatun ku yake ba namiji hmm, ai namiji ba dan goyo ba ne kalbani albani ta uwarci ta fara goya shi a dan goyo ne <laughs> amina habib shi ma idan aka ce a'a in ka kai ko ba ta zo da kaza ba kar ka daga hankalinka ni a'a ina in kashe kuɗi ai sai ta zo da abubuwa ita ma da haka kowa sai cika ne shi tunda kowa bai yarda da gaskiya ba ba a ce ka yadda da ita ba amma ka yadda da Allah ba a ce ki yadda da shi ba amma ki yadda da Allah waye ya taɓa yadda da Allah ne ya tabi auren sahabbai irin wannan auren suka rikai da nake baku labari su auren su ya samu matsala ne eh yanzu dan an yi aurenki ba kayan akwati auren zai mutu auren ba zai albarka ba idan aka yi aurenki ba ki je da italian bed ba ba ki kai mishi firiji ba ba ki kai keken ɗinki Baki je da tv plasma ba auren sai samu tangarda to me yasa aka yi imani akan waɗannan abubuwan aure yanzu in ba mu makaci da sai ka ji ana ta rigima wai ka san uwa da uba wai kuma sai da nasu wai sai ka gama hada kayan lefe sai a ce to za ka je ka sake sayan zannuwa ya da ya gama ba kuma kun san kuɗin zannuwa yanzu kun san kuɗin zannuwa yanzu wai kana ga uwar ɗakin ka tana sautayin ka ta gama to yanzu fa sai ka ɗan nemo abu akwai na maka in ka gama to akwai na sa lalle to kuma in ka gama to akwai haba ko kullum akwai kullum an dinga kirkira sai ka ce wani sura ne tattaro abubuwan dole a yi an an gama kuma yanzu shedan ya sake kawo wasu abubuwa dole sai an yi taso a bikin sannan a san bikin ne an yi biki a je a yi ta taka rawa ko ba kwa yi aure a je a yi ta rawa amarya ta yi rawa ango ya yi rawa abokai su taka ke kawa in ba ki je kin yi rawa ba ta sa ki a blacklist wallahi ba ta zo dizan ba ai ba ta zo dizan ba sai rawa ba ƙauyawan ma ba ta zo ba ƙauyawan ma ba ta zo ba ana rabuwa da ƙauye a zo birni ita wawuya wai ƙauyawa wasanin kawai ki koma ƙauye mana da zama ki koma kartun kui ki je ayu a can wai yanzu kuma aka zo har manyan mata uwaye kuma za su yi rawa ko ba haka bane uwaye ba sa rawa eh yawwa ku gwada cewa ba sa yi nan yawwa suna yi uwar amarya uwar ango ƙawayensu duka za a fito a taka rawa sai an nuna wa duniya ba kunya sai a ce wa auren ya haɗu sai a yi tafi a cikin maza ki je kina rawa ga 'ya'yanki ga sa'annin 'ya'yanki a can kina rawa gobe wani ya ga yarki zai aura in iyayen sun ce karya aura dan uwarta yar iska ce ki ce wa zamanin nan ya riga da munafukai kin yi wa kanki adalci ne eh yanzu dan Allah tsakani da Allah ko kina zuwa wurin DJ ki rawa sai wanki ya tashi zai auri wata wacce kuke rawan DJ da ita zaki ya ya aura zaki ce ya ya san ka akwai wata ba mai tsoron Allah tana haiki islam tana islamiyan sai ku dole Allah wancan da ita kam amma wannan ba me matsalan wannan mm, ni dai ban ce ko ba dan ita ma tana abu amma kaza dai amma kaza to ke kuma kina so wani ya zo ya aure ki kuma baki jaru ba to kun ga irin waɗannan abubuwan da muka lalace sai muka koma muka jefa wa Allah wai Allah ne da laifi da zaran mun tashi magana me muke cewa wai sai mu godi baki mu ce wai wallahi zamani ne fa abin zamani ne hmm, ana masa magana ta mala za a yi zamani ne ba wallahi yawa ga wata taka yaren zaman mm, da burawai zaman zamani ne to sai hakuri ba kaza kaza annabi yake cewa wannan kai hadisi ne sai Allah da kanshi yake cewa ya zubbu ibn adam dan adam yana na ban mishi komai ba yace zai je yayi laifi in ya tashi magana sai ya ce wai zamani Allah ya ce ni din ni ne zamani ni ne mai juya lokaci yadda na so to da zaran mutum abu ya ce zamani ne Allah ce ni ya zaga da haka shi yayi abun kawai amma ba Allah ba lokacin ba to mu ji tsoron Allah mu gyara al'amuran idan kana garin musulunci kina garin musulunci musulunci ya tasiri a rayuwarki tufafin da zaki sa a ga musulunci a jikinsa rayuwanki komai na ke zama na musulunci kafirai suna kokarin duk abin da ya zama na shashancin addininsu ne su yi mu me yasa muke kwaikwayon su yaushe za ki ga kafura ta sa hijabi yaushe za ga kafira ta sa niqabi in kafura ta sa niqabi ko hijabi to munafurci za ta je ta yi ta bata musulunci amma ba za ta sa wai dan ya burge ta bane ƙarya ne ba sa sa dan ya burge sai dan iskilanci na amala to kun ga waɗannan abubuwan in ba mu yi ƙoƙari mun gyara ba muna cikin matsala muna kwaikwayon su so ba sa kwaikwayon mu to me a cikin addinin su da za mu kwaikwaya kun ga babu to Allah madaukakin sarki dai ya sa mu dace kuma mu rika ganin cewa musulunci shine wayewa duk addinin ba da ba musulunci bane to ba wayewa a cikinsa yanzu me kike gani wayewa a sauran addinai tafi da karamin riga da mini skirt ko da mini jeans ko da gajeren wando don Allah akwai wayewa a nan ke yanzu kin gani ta sa wani karamin skirt ita da kanta ta shiga na fi a takure take haka a takure take in ta je kasuwa sai abu ta zuwa tana zama a takure kar al'auran ta bayan wannan kadai ba aiki bane ki takura sanki. to wai a wannan wai kina ga wayewa wai ke ma ki sai irin shi kisa wai kina kin waye kisa hijabi ki ta jikin ki ba kya gani kuma ku ba ku gane wani abu hijabin nan yana muku rufin asiri yana muku rufa rufa wallahi yana muku rufa rufa ba ku ganewa amma kika je kika gama sa ƙananan riga dishe kika cire hijabi kika rataye gele wallahi kin tona asirin ki kowa ga wuyan kaman abin na faɗi ta can to wallahi sai dai a ce kai wanka yayi kina wuce sai wani ya ce <laughs> kai ya na gazira da ya mana Allah yanki suke yana ganin to me abun burgewa a nan baki haɗu ba amma hijabin da ya rufe to da ya aure ki ko ya dan wani wuri a nan to falillah alhamdulillah masha Allah shikenan an wuce amma take kina da biya ba hijabi wallahi kin tona asirin kanki da an ganki kawai haka ko kin haɗu kuma ba ki da aibu a halitta to da ya ganke shi kenan bukatan shi ba na gani ba daman na aure ta dan yin gani to mun gani araha muka gani yayi to ya gani araha to ina ruwan shi ba ta ga samarin da za su rika zuwa gidanku abokan yayyanki kannanki suna ganin ki ba hijabi da wuya cikin su wani yace zai aure ki wani wanda yake can gefe baya ganin ki da hijabi baya ganin ki sai da hijabi shi zai zo ya yana so to ba ku gane abun ne shaidan ne kawai yake tai muku wahayi in kin taka matsaloli irin wannan to kika gagara sa miji kuma sai ki zo malam wallahi ina ganin kaman akwai aljani ko an mun asiri da miji ya zo in ya zo kwana ɗaya biyu sai ya tafi makaryaciya kin karanta sarimun basar ne kin karanta wukayatul insan a ciki ake gane alamomi wanda aka yi wa asiri a kawai za ki zo ki wa aljani sharri wai an miki asiri aljanu suna jikinki sai a ta albani zari aljanun masu kai ki kotu wani sirri aka yi matsalan daga wurin kiri. Allah ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika kan ba ya isa ba alaikum salam wa rahmatullahi shukran da bin Allah ta'ala akwai tambayoyi da zan yi insha Allah ta'ala ne na mai da wannan cewa assalamu alaikum malam shi sai da halal ne da matar aure ko budurwa to ina ga ai sakon wa'azin mu ma ya ba da rabin amsa hijabi din ma ba sai ya cika sharuɗa guda takwas sannan yake inganta a matsayin hijabi na musulunci to ina sun gyare dama kai maganan gyare ne hijabin ki sai ya cika sharuɗa takwas ya zama yana da tsayin da ya rufe hatta sawun kafan kikar kar a gani ba sannan ya zama fasfaban yana da faɗi ba matsatsi akwai hijabin da in kin sa ta diga ya mata yake to sai ya zama mai faɗi ba matsatsi ba sannan na uku hijabin sai ya zanto Allah ya kuna zinatan fi nafsi karshi da kai ya zama akwai ado a jikinsa hijabi ya zama an mishi rubutu rubutu a jiki ko akwai hijabin da kuke mai kuke sa a bakin na fulawa fulawa haka eh mai bakin lef to da sauransu to in ya zama akwai wannan adon to shi ma kan shi ba hijabi ba ne yana bukata a sa hijabi a kansa ko wani hijabai da za ku sa da sauransu yanzu kamar wancan eh, ba to nan asiri na ke miji ba misali zan buga wancan da take bayan kidin nan mai face mask din nan yanzu a musulunci ba ta zo da hijabi ba tsakanin da Allah ba ta zo da hijabi ba a ah, ku duba ku ji ban nuna ta don cin fuska ba ba ita ma ta yi haƙuri ai kun zo ne ku koyi addini yanzu in ban nuna ba ya za ku gane wani iri sai kika je kika sa yanzu da za ta taimaka ta tashi ta saya zai ba mu abin da muke nema a'a ku gane ba cin fuska ba ne ku gane misalin da muke so mu yi ne dan in aka yi sallah da shi ba a yi sallah ba ki tashi ki haƙuri muna ai ita yanzu baka sani ba ta zo da shi yanzu mun fadakar da ita gobe ba za ta sa ba yanzu kun gani ai to ga irin ta san to duk wanda yake da hijabi mai cikin irin waɗannan to ba hijabi ta sa ba shi kan shi yana buƙatar a sa mishi hijabi shi ma dan yanzu ado ne ku ji da kyau mana ku saurara me manufan hijabi ba ya rufe adonki ba to yanzu wannan ba ado ba ne to ana buƙatar me hijabi ya rufe shi hijabi ba ado ba ne ya zo ya rufe ado ne to sai zama shi da kansa ado ne me aka yi kenan ba ado ba shi ya zama ado to yana buƙatar hijabi a kai yanzu ko sallah za ta yi in dai sallah haka sallan babu yanzu wannan da sunan hijabi ne suna ne amma gyale ne yana buƙatar sai ta sa hijabi a kai sannan sai sallah Allah ya karba to tun mai hijabi irin wannan ta gane haka shine Allah ya kuna zinatar fi nafsi sannan na hudu Allah ya kuna libasu shuhura kar ya zama tufafi ne na shuhura me tufafi na shuhura shine kar a yi hijabi da yadin da ya fi kowane yadi tsada a sai kasuwa wani zani ne ake yayi na dubu hamsin na dubu ɗari wanda zanin da duk inda kika je an zanta wannan na manya ne sai ki ce to da shi za ki yi hijabi ko kuma ki je wani yadi ya fi kowanne araha last pocket last price wani zani ya fi kowanne araha an an ce ga na ɗari biyu ga na ɗari da hamsin yau na ɗari da hamsin hamsin din kun san akwai yadin da arahan shi ya kai in ka sa duk inda ka je ta hmm, wannan kaza ne a sani akwai irin shigo ne sunan shi yawa na sani a karatun baya wuce nan maso to zanin da ya fi kowanne araha da wanda ya fi kowanne tsada ba a yin hijabi da shi ta inda duk inda mutum ya zai ido yana kan shi zai kan baka ya kama shi to ba a yin hijabi da irin wannan sannan na biyar hijabi ba a sai sa mishi turare inda turare a jikinsa sai dai a wanke in za a sa a tawaje ba a sa mishi turare a jikinsa duk wannan ba sharuɗa ne da aka sharɗanta hijabi na shida kar ya zama shara-shara yana so ki sa ana kallon tufafin da kika sa a ciki to sha ba hijabi ba ne har yanzu ya zama mai duhu wanda in kin sa ba zai nuna tufafin da yake jikinki ba to yanzu waɗannan fa kaɗan ne cikin sharuɗan da ake buƙatan sai hijabi ya cika su sannan ya sunan hijabi ana maganan gyale kuma to kun ga wannan amsa ya riga ya fito wallahu a'lam na'am ga matan aure ai shi haramci haramci ne idan aka ce cin alade haram ana ware wani a ce banda wani eh ko ana ware ba mu sani ba idan aka ce cin kare haram akwai wanda ya halatta gare shi in sata haram akwai wanda ya halatta shi ya sata to in gyale haram shi ya halatta ga budurwa ya halatta ga matar aure bai halatta ba kenan sai dai ta sa ta yi wanka da shi ta yi ado ta ci gwagwaro ta sa wa mijinta a gida amma ke shayi yanci miskiniya to dama ke wa kasa da ke me za ki da gyale wata za ta ce to malam ya za a gan mu eh haka kuke jago? ga wasu da muka ba ta yi ba kai ya za a gan mu no waya za a ga kyan gwaje a aure ku ai karki roki Allah ma miji ya ga kyanki ne ya aure ki dan kyanki wallahi kin shiga uku kullum an rika kaiwa aran mafatawa kenan Allah ya da ka dubbi halatta ba gaba daya wallahi wa alaikum assalamu alaikum ni ke da islamiyya ce da ruwa ta ne ruwa ta ne na wata gida ba ku sai da ni a ruwan rashin shago wajen gidan ɗan uwan malam baya nan yanzu haka nan barasashin da yake ba ya rade da kuɗin tsarkar tsarkar na bukma ne. Na'am, in dai bata san inda za ta same shi ba, za ta iya yin sadaka da kuɗin. Amma sadakan fa ba da niyya wa kanta ba, ta yi mishi sadaka. Allah ya kai mishi mizanin shi, kun ga ta biya mishi. Ko ya ji cewa bai ta biya baran kiyama in yaje zai ne ba da Allah sai ai da shi aka sa maka aladanka ta biya ka idan kai sadaka da shi kuma duk ran da Allah ya hada su sai ta mishi bayani kudin ka da na karba ban hadu da kai ba na yi maka sadaka da shi in ya ce ma sha Allah ya yi shi kenan za ku guda ya ta ce bai sami sadaka ba ta ba shi kudin shi sai ki ba shi yanzu sadakan ya dawo na shi kin sai sadaka wallahu a'lam wanda assalamu alaikum malam ne mun ya azumi amma baya sallah sannan kuma yana kallon bola kwallo al'amari ya lalace ke to Allah ya shirye shi amma azumin shi kam wa yake yi da shi Shan Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya yi fatawa akan wannan kuma abin da ya tabbatar kenan haka malaman lidinatin da'ima lil ilmiya wal ibda sun fitar da fatawan cewa tun mutumin da zai ɗauki azumi amma ba zai yi sallah ba azumin banza ne da aka yunwa kawai ya yi ni da shi ba shi da azumi gara ma bai yi ba don ya yi kawai ya yi ni da yinin abin nan ne amma in zai yi sallah kwallo da zai je ya kalla ko da kallon kwallon bai zaftare ladan azumin ba amma zai kwashe mafi yawa daga cikin ladan azuminsa domin ba a halicce mu don wasanni da kallon wasanni ba da aka rashin kallon shi kadai ya rubuta sallansa ya rubuta azuminsa domin mafi yawancin malamai ma ai har sun tafi a kan cewa mutumin da baya sallah kafiri ne daidaikun malamai ne suke ganin in bai halatta barin sallan ba yana nan a musulunci shek Muhammad Ibn Salih al hukami yana da littafi mai suna hukumu tarikus salati hukuncin mai barin sallah yake duk mutumin da yake barin sallah aka kira shi aka mishi wa'azi aka mishi nasiha ya fara sallah yake aka yi aka yi to in ya mutu haramun ne a binne shi a makabartan musulmai domin shi ba musulmi bane baya sallah hadisi kuma ya zo annabi ya ce abin da ya raba mu da mu a da ya bambanta mu da kafirai shine sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta da in ya mutu makabartan musulmi ma haramun ne a kai shi makabarta sannan in yana da mata ya ki sallah to auren ya raba su dan kafiri baya auren musulma amma musulmi yana iya auren ba yahudiya ko nasara to shi yanzu ba musulmi ba ne to amma ala ayi halin za a san hanyoyin da za a kira shi a mishi nasiha a yi mishi wa'azi ya ja in ya gyara ya tuba Allah madaukakin sarki zai karbi tuban shi in bai gyara ba kuma to ya sani cewa azumin shi ba zai tafi ba da haka ba muna fatawan cewa auren su ya mutu da sauransu ba amma ta yi kokari ta samo manya a kira shi a mishi magana a kira alwalan shi a kira kaza a mishi magana in ya ci to za a dan janye tallafi in ta ce to ta koma gida ya yi ta zaman goranta to ko dan ita zai fara sallah to kuma sai al'amari ya gyaru Allah zai ya shirye shi Allah ya sa ya alaikum assalamu alaikum malam ne mace da kishiyarta ya uwar da ke taɓa kishiyar yarwa ko sun yi faɗa da ita ba ka magana da ramadana kuma yanzu ba maka magana ba da ba da ma ko kamar ya al'amarin haka yake da ma malam yake kawar zama sai na murya wata ta ce kishiyar dai mata ce in haka ko a larabci ma zarbatun wai kishiya za su ce yawwa To, rashin maganan ku akwai matsala, domin hadisi ne tabbatar duk musulmin da suka yi kwana uku ba sa magana da sunansu, Allah zai daina karban ayyukansu. Wannan ban normal musulma kawar ki kuna magana dama wani abu ya shiga tsakanin kuka daina. To, ina kuma ga makociyarki, ina kuma ga wacce kuke tare mijin kuna kuka daina yi wa juna magana. Kuma ga shaban ya shige. annabi ya faɗa a hadisi sahihi in watan sha'ban ya shigo daren sha biyar ga watan sha'ban Allah yana yafe wa kowane musulmi duk zunubin da ya taɓa yi a duniya amma duk musulmai guda biyun da ba sa magana da junan Allah zai ce mala'iku in kun zo kansa. kar ku sa mun sunan su cikin waɗanda zan yafe ku kyale su sun sun yi sulhu wani lokaci to na shekara mai zuwa in ba su mutu ba za a sa sun sun mutu kuma ta same su yanzu sha'aban ya wuce yanzu ana ramadan kar yi miki magana kirki sai yi mata magana mafi girma abu da zaki mata ki mata sallama annabi yace in ba ta karba ba waɗanda suka fi ta sun karba su ne mala'iku da ka ce kima mata magana ki mata sallama in ya kama in ba ta karba ba falillahi alhamdu Allah ya karba ita kuma sai a yi kai mata addu'a ita ma Allah madaukakin sarki ya ganar ta ita wani kicin namu bai ko daga ragewa ba shi rayuwar nan a daga bin shi a hankali yau ke ce goyi ba ke ba amma ku ɗauki wani kishi na hauka kishi na hayaniya wata ta ɗauki shi kamar wani abu kayan yaki wani kamar abin nan wai kin shiri da na layi ma akan kishiyar wannan wani irin hauka ne kullum ana wayewa ba za a waye ba wai har a daina magana mijinku yana kallon ku kuma akan haka kuna gani idan ku biyu a wurin mazajen ku in ba kwa magana mutum yana jin daɗi ne ba daɗi yake ji ba amma su suna ganin wai wannan abun haduwa ne ko abin nan ba ba daidai ne ke dai ki cigaba da yi mata magana ke na fi Allah sai ya yafe miki in kika yi sallama ba ta karba ba mala'iku sun karba to ita ma Allah ya sa ta gane Menene da mijinta baya sallah kuma a matsayin na matarsa na yi masa wa'azi ya yi ji kuma yana shan hawa to na haɗa da mahaifiyarsa ta yi ɗauka mataki sama har mahaifiyarsa ana ta ɗaukar ɗawainiya na kuma sabon aure kun yi hanyar zafi kenan dama matsala biyu ne dama ina za ki yi mishi wa'azi ina matsalolin da yake faruwa dan iska zai zo neman auren ku sai ku yauda wani kuma da gangan za a turo masa dan iska wai ana so ya gyaru inda ita gyararriya ta wai za ta gyara shi mace ta gyara namiji irin taurin kanmu <clears throat> ai mun san taurin kanmu ai mace ta gyara mu za mu yi laifi ba mun sani wallahi da gangan sai mace matan mu sun gaya mana sai mu yi murfi ita kwana ta kawai da lawayanci amma an san an yi kawai an fita ta asar kurulla to balle shi biman da'iman ɗabi'an shi ke ki mishi wa'azi wai ya gyaru kuma yana can abu wannan ya nuna ba kafin ba da kuka yi aure ne fara shan abu ba ke ya jima yana sha ko yanzu yana shan abu mutumin kirki ne annabi ya ce za a takun mantar da wani dina wa kudu ka huka zaune ana duba halin mutum ana duba addini sannan a baki mata ya aura Da kun ga yanzu sabon aure an ji an da karaman yarinya a damuwa tun tana karama ta lebo hawan jini ta gyara shi wai ya daina shaye-shaye ko 'yan sanda sun iya magance shaye-shaye a kama shi a ji a kulle shi ya ci in ya da in da yana shan kwali biyu ya da daga prison kwali biyar zai rika sha kullum a gidan yari ma bai gyaru ba ita ce take da salon wa'azin da za ta gyara shi ya zo yana wa'azi tana wa'azi ya to an je islamiyya wala ne gada zai ce to da lokacin bar islamiyya ku ba kun da ake kwamu a islamiyya sai lokacin kunya da taurin kai to da a an kira musu lokacin aure ai wallahi rashin kunya ke mu zuwa islamiyya ne kwa wani irin rashin kunya rashin kunya kam da yawa ai eh ba zai faɗi wurin ba to kun ga matsala yanzu ne za a ce ba sallah ba shan aure ko ba mu taɓa cewa raba aure ba a malam ba taɓa mishi tambaya kin matsalan aure ta gura gura rabon aure babban al'amari ne amma yana shan abu kaba'ir ne barin sallah kafirci ne kun ji muka ce mutumin da baya sallah har auren shi da matan shi zai to baya sallah shaye-shaye wani mataki za a bi a gyara kuma babban matsala daga ran da mutum ya balaga can kwara shi zai a hankali yanzu ba ga yawo in yanzu balagan kwado in ya kai shekara sha hudu sha biyar farkon balaga yana jin maganan wani ne muryan a take ya fashe uwar kina mishi magana yana daga yana daga miki murya kina ba shi buhun masara an sa mudu hudu na masara ya kai inji yana ta sai a miki a zaure ya kai da hudu, dan matan shi za su ganshi, a wani ne sai samu wani waya ya je jikin motan ko makocin ko wani kofan gida sai a ɗauke shi sai ya tura a tasgo a gidanmu ne shi kenan kai ya waye wai wai a wurin shi to balle ya yi aure yana jin shi ma fa yanzu shi magidanci ne can fara shi sai hankali kai uwar ma tsoron shi take ji ba za ta iya gaya mishi ba amma da kika gaya wa uwar wai ba ta ɗau mataki ba tsayin biyu ne ko dai tana tsoron ɗan ko kuma ɗan yana ba ta kun san ku uwaye kuna da matsala barin ɗan taba uwaye kaɗan yanzu uwayenmu mata idan suna da ‘ya'ya goma in taran nan duk na ƙwarai ne suna mata ladabi iya ladabi sai ɗan ɗan banza ne yana ɗan sake mata abun hannu to za ta bi mishi biyayya za ta bi mishi ɗa'a da biyayya duk abin da yake so tana goyon bayan shi ko an kama shi ya yi na kai na da mai sarri aka maka ko ya amsa irma eh, mana kai baka yi ba dan auta dan lele sharri aka maka sharri aka maka to yana ba ta kam ina za ta iya mishi fara kun ga fara ba zai yiwu ba to babban abu dai mu ce a dubi su wane ne zai iya jin su sai a kira su ma ya sai nasiha amma tankwarawa ba zai yi ba kun san inda aka samu akasin muna ƙasa ne wanda ba da shari'ar musulunci ake aiki ba amma da a ƙasan saudiya ne akwai hukuma in mijinki ba sallah za ki kai in an kai ki kora shi in duka ne ki ka ko ko a ce in bai ga zo ki fada in ya saba ki dan kakara ka kara zo ki fada in yana shan abu za ki kai kara kuma za a dau mataki kuma ya sako ki a kai ya gani za a dora shi akan ka'idoji akwai hanyoyi in na nasiha ne in alalima ne da sauransu duk za su nufi gyara al'amura yanzu hukumar hizba a kano ai sun dan ga gyara a kan al'amura irin waɗannan to mu a nan din babu abubuwa irin waɗannan ne ki je police station ko asibiti kan ki ce baya sallah na ruwan wani lokaci ma kin je wurin dan sandan miji na ta mu shi ma a lokacin akwai karan sigari a baki. shi to ki je da wannan bayani ya za a yi ala ayi halin muna miki addu'a Allah kawo miki dauki kawai eh, eh dan to yanzu an an yi auren ba mu san me yasa aka yi ba a in akwai alwalin ki wani lokaci za ku alwalin ma dan karamin yaro za a bashi yana tsoron ya zama ya fara magana dan kanin ki ne ya yi sai zai tinkare shi amma a samu alwalin ki masu karfin fara a ci a bangaren ki su je su samu manyan shi a ajiye a bayani shi yasa a neman aure ai an turo manya da turo manyan shi a gan to za mu ba da amanan ƙarmu in an samu tangarɗa ko muka ba ku amana to waɗanda suka zo a matsayin manyan shi suka nemo auren su za a je a nemo to ba tangarɗan da aka samu dama dan ku haka yake a'a ba haka yake ba to gashi ya canza ko ku gyara ko mu karɓi yarmu za mu je a raba auren abin da ya kamata a yi kenan amma in ba ka ba abubuwan sai dai mu ta kwatance kwatance kawai Allah ya kawo gyara kun ga matsalolin kenan a al'amarin aure abubuwa dai wanda kafin a yi auren ake bincike kafin a yi auren in an yi kuma to shi kenan dama na biyu da kullu shaidin da ba annabi ba kai magana ne na masu iya magana kullu shaidin a lillahi akhiruhu inna lillahi duk abin da aka yi ba Allah a cikin karshe sai an yi wayo kai to shi na al'amari Allah ya kawo masa da kada da shi hannu me da wuce wanda ke gaisa neman yamacin aure to har ya je zuwa? amma zan yana da abokanan da ne aure da kamar ya aure mahaifiyarsa abin yana da wani kamar ya aure mahaifiyar ta yana jin ya aure ta kamar mahaifiyar eh. eh, ya aure eh wannan karatun malam ne kenan ba karatun da na yi ba to bari mu bar tambayar nan wa malam ko wai ya kai ya tura an yi gaisuwar zai aure ta amma in ya zo cikin abokan shi zai kai shi ba in ya auri wannan yarinyar tamkar ya auri mahaifiyar shi ce da wannan zihari ne ko ba zihari ba a ga suran da kuke ciki din kenan amma bai fito ya gaya mata direct ba to amsa a nan mai sauƙi ne mutum ne tashi neman auren yarinya kafin a ɗaura musu aure sai ce ya sake ta ta ku. ɗaya eh? me yasa ba ta taku ba dan da ba matar shi ba to bai aure ta ba sai mata zihari matar shi to na wani zihari ba da ka ba wa abokan shi ba ko gaban sai ne ce in na aure ki tamkar na auri mahaifiyata da wannan dama matar ka bane sai an yi auren ne in ka faɗa sai a ɗauke shi a matsayin jihari amma za ba matar ka bace dama ta yi wani yanzu ya buge ka wani an buge shi yanzu yaudara a waye yaudara ana samu ko wani ya ya gaisuwa an ce an bashi wani lokaci sai a ce to ya haƙuri kaza kaza kaza sai a ba wani kuna yi ko wata ma har sai an karbi sadaki aure saura sati biyu sai a yi tuyi sai a tuye da wani haka kuke yi wai da umana yace wa da al-ghaniyu wa za al fakiru to wani kudi ya zo sai a ce wato talaka ne mai wuri wani mawaki yake cewa idza fasabal ghaniyu banati qaumi raqasna min as-sururi wal madarra wa in jaa al fakiru walau taqiyan menene wa in za al wa law taqiyan menene karshen baiti yake cewa kunna ila salati istikhara wai in mai kuɗi ya zo neman auren ya sai ba ana rangwada ana rawa ana kari a gidan ana kuɗa wai ai ma sha Allah sha Allah ana kuɗa an samu na ƙwarai, an samu na gari idan fakiri talaka ya zo bawan Allah komin addini shi sai su ce bari mu yi istikhara istikhara istikhara kuma ta Allah a takaice dai babu zuhari tun da bai aure ta ba wallahu a'lam to masha Allah tambayoyi sun kare abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma sun ci ban harshe Allah madaukakin sarki ya ce ma Alhamdulillah, wasu salatu wasu salamu ala rasulillah